a kamar yadda ka sani taro ne jiya aka yi da masu neman takarar gwamna a jihar zamfara domin a shirya su kafin allah ba su mulki su san me ne matsaloli yadda idan har sun kai ga mulki ya zamanto a ce suna da bayanan da za su iya kawo ita wannan matsala a wasu shekaru da suka ɗan gabata kamar misali shekaran 2017 kirgiga tun da cewa akwai mutuwar mata masu juna biyu kusan dubu daya da dari daya. cikin mata dubu ɗari da ke ɗauka ciki a jihar Zamfara. So a jihar Zamfara tana da a kimanin mutum miliyan hudu da rabi. So kuma kashi ashirin da biyar na mutanen na mutanen jihar Zamfara wato mata ne waɗanda suka kai shekarun ɗaukar ciki. Za a ga cewa akalla za a samu kusan mata a dubu goma sha ɗaya da suke da suke mutuwa a duk shekara a cikin jihar Zamfara sanadiyar ɗaukar ciki da sauransu. Za a akwai akalla mata talatin da suke mutuwa a rana kenan sanadiyar ɗauka ciki wannan shine bayanin da muka yi domin su waɗannan mutane mm. su fahimta su gano cikakkiyar matsalar da ake fuskanta ta mutuwar mata. masu sauraro za su so su ji akwai ka'idar ta likita musamman a ce a dokoki na duniya bangaren lafiya a ce likita zai ga wato marasa lafiya kaza ne a rana ko kuma zai rika kula da su shin kuna da wannan kididdigar a jihar ta zamfara a duk da yake gwamnati ta yi kokarin daukar a wasu ma'aikata kwanakin da suka wuce kuma saboda matsalan ta riga ta yi nauyi sosai a har yanzu matsalan akwai ta ta rashin isar su waɗannan likitoci abin da ake bukata duk cikin mutum dubu ɗaya zamanto a ce akwai a likita guda ɗaya da yake diba su amma idan ka kula za ga cewa abin da ke damun matsalar mu a zamfara za ga muna da kusan likitoci kusan ɗari uku da arba'in da wani a cikin jihar zamfara amma idan ka kusan fiye da rabin su ko kuma ce kusan kusan ɗari biyu a da yan kai suna nan cikin garin gusau ga baki ɗayan su gusau gari ne wanda yake da akalla mutum dubu ɗari shida Hmm. sannan sauran su ƙananan hukumin guda sha uku suna da kusan akalla mutum miliyan hudu so wanda idan ka kula ga cewa su waɗannan ƙananan hukumin guda sha uku an ba su da yawan likitocin da ba su kai ma mutum tamanin ba so kuma za ka ga cewa wannan shi zai dama kusan duk yawancin matsalolin da ake samu na mutuwar mata da ƙananan yara kusan za ka ga cewa a karkara ne so wannan shi nuna cewa ya kamata a ce an yi fito da wani tsari wanda za a ɗauki ma'aikata musamman don a karkara Bangaren wadatar kayan aiki da kuma kamar magunguna irin kananan asibitoci da ake budewa shin akwai karancin su ne a kananan hukumomin ko kuma a ce karkara kuma wane kokari ake kuga kun ja hankalin gwamnati wajen magance wannan matsala? Eh, na'am akwai wannan matsalolin gaskiya na rashin su ma ma'aikatan da suka ishe su da kuma matsalan kayan aiki da kuma su magunguna din. Hmm. Ah, na san cewa mukan ɗan sha tuntuɓar gwamnati akan ya kamata a ba da ƙarfi ta wannan hauji kuma na san cewa akwai wani yunkuri na gwamnati na gyaran asibitocin karkara wato phc kusan guda ɗaya a kowane gunduma ta ta ward to wannan yana ɗaya daga cikin tsarin da idan har aka tsaya aka yi shi a yanayin ake zai kawo irin waɗannan matsaloli akwai abin da su gwamnati ake ce ma minimum service package Hmm. wato abun da ya kamata a samu karanci a waɗannan asibita akwai shi a takarda kuma gwamnati tana da shi to shi ne muke son gwamnati ta yi amfani da wani takarda domin ta samu da duk waɗannan abubuwan da ake bukata duk wasu harkoki na kula da lafiya da ya shafi mata da ƙananan yara hmm. to cewa a kyauta ne a kasancewar yanayin tattalin arzikin da mutanen karkara suke ciki a cikin jihar Zamfara. To dokta muna godiya sosai da damar da aka bamu muka tattauna da kai. Tattauna ma na gode kwarai sosai.